الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na littafin misbahu salik yau za mu yi darasi na goma insha Allah za mu tashi inda mana yake cewa wa afdalul khalqi jami'an ahmadu salla alayhi illahu ni'mas sayyidu wa ba'dahu al-khalil fal muqaddamu fanuhu farruhu ulul azmi tumu فرسل ثم الأنبياء ثم الملاء الخاص فالصديق ثم ذو النسق ومرفع عثمان يليهم حيدرا ورتب الستة بعد العشر وأفضل الخلق ما في في حليتا jami'an gaba daya ahmadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salla alaihi allah allah yi masa dadin daukaka ni'imar sayyidu madalla da shugaba madalla da shugaba shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun karanta makamancin wannan a baya cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halitta inda mala yake gaya mana a can ba wa kulluhum bil mu'jizati uyidu wa khairuhum khitamuhum muhammadu qad qussa bir ru'ya wa bil mi'raji bir ruhi wal jismi wa wa wal wa wa bil wasila ko wa wal wasila wa wa bil to anan mun yayi bayani a can baya wato abubuwan da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen annabawa wato shine shugaban annabawa gaba daya to anan kuma yace mana ma shine fiyayyen halitta gaba daya shine fiyayyen halitta gaba dayan su a wayannan baitutukan da baitutukan da ke gaba malam zai gaya mana wato yanda mutane suka kasu daraja daraja wato wani su ta fita wani to sai fara mana da shugaban halittan gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. shine mafificin su to da aka yace wa afdalul khalqi mafificin halitta jami'an gaba daya ahmadu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wato manzala sa sama babu wani abu da ya fi shi daraja ubangiji ta'ala shine sama da shi daga Allah a daraja sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace ma dalla da shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu wannan daraja saboda matsayinsa a wajen Allah ta'ala kuma dalilan da suke nuna haka suna da yawa daga ciki akwai abubuwan da muka karanta a can baya wanda aka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kama abin da ya shafi mi'raji da jikinsa da ransa gaba ɗaya aka ɗauke shi aka tafi saman saman bakwai da shi aka wuce saman bakwai da shi aka tafi sidratul muntaha iya inda mutum da iya zuwa wannan yana nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifikonsa akan sauran halitta sannan akwai wato abun nan tuta da za a bashi ta yabo ranar alfiyama, wanda dukkan annaba suna karkashin wannan tuta din sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai ash-shafa'atul kubra ranar alkiyama ceton da yafi kowanne ceto na al'umma gaba daya ba al'ummarsa kawai ba domin a huta da tashin hankali da wahalan da ke farfajiyar alfiya hadisi ya tabbata a sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wa awwalu man yanshaqu anhu alqabru wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ranar alkiyama ni ne kuma farkon wanda kabarinsa dai tsage ya fito in an zo tashin alkiyama ni ne farkon mai neman ceto wani ne farkon wanda za a bawa ceto wannan darajoji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke nuna fifikon sa akan wato halittu shi yasa Imam Nawawi yayi babi a cikin sahihi Muslim yace babu tafdili nabiyina sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il khalaiq sai ya kawo wannan hadisi wato babin da yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fifici dukkan halitta gaba daya wato shine sama da su a daraja sannan hadisi ya inganta a sunan tirmizi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhar wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhar wa ma min nabiyyin yawma idhin illa adama faman siwahu illa tata liwa'i wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu wala fakhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne shugaban yan adam ranar alkiyama babu alfahari ba ina alfahari ba ne kuma liwa'ul hamdi shine tutan yabo yace tana hannuna yace babu wani annabi annabi adam da waninsa wato annabawa gaba daya face suna karkashin tutar ta kowane annabi yana karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama tuta ce ta girmamawa wanda za a bashi yace kuma ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito wato ya fito daga cikin ƙasa wannan da makamancin wannan yana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukakansa akan sauran halitta kamar yadda muka bayani a can baya sannan yace wa ba'dahu al-khalil fal mukallam fanuhu farruhu ulul azmi humu wa ba'dahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-khalil akwai al-khalil bada'in Allah shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam fal mukallamu sannan wanda Allah yayi magana da shi Allah ya masa magana shine annabi Musa alaihi salatu wassalam yana bin sa a daraja sannan fanuhu sai annabi Nuhu farruhu sai annabi Isa alaihi salatu wassalam yace li azmi humu su dinnan su ake cewa li azmi mabota himma da kokari a cikin annabawa wanda sun fi sauran manzonin himma da kokari sai sa ake ce musu li azmi annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yana da daraja ta khulda wato tabbada dantaka kamar yadda Allah ta'ala ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zama bada'i wato a matsayin abun son sa kuma shi ma wanda yake son Allah shi ta fa'al bai yake cewa innama summiyal khalilu khalilan لأن محبته تتخلل القلب fala تدأ فيه خللا illa ملأته an ambaci khalil aka ce masa khalil saboda soyayyansa tana ratsa zuciya babu wata kofa a cikin zuciya face soyayyan ta mai wannan kofan ta cika shi so da haka kenan annabi ibrahim khalilullah wato zuciyansa tana cike da son Allah kuma Allah ma yana son sa shine ma'anan khalil wato kulla yana sama da wato ainihin mahabba soyayya ce ta kololuwa tana ratsa zuciya da jikin mutum gaba daya shi yasa wani mawaƙi cewa qad takhallaltu qad takhallalta miskar ruhi minni wa bihi summiya al-khalilu khalila wato ka tsatsaki mashigar rai a tare da ni wato ka shiga ruhi na rayuwa ta gaba ɗaya son ka ya mamaye ko ina a tare da ni a jikina da raina yace saboda haka ne aka ambaci khalil da khalila wato wanda son sa ya ratsa jikinka ko ina ko ina ya mamaye ka to annabi ibrahim ya kasance yana son Allah subhanahu wataala kuma ubangiji subhanahu wataala yana son sa wanda shine ma'anan al-khulla ita ce arfa maqamatil mahabba mafi daukakan matsayi na soyayya saboda haka annabi ibrahim yana da wannan matsayin amma ya samu wannan matsayin saboda yawan bautan Allah subhanahu wataala da yake ba a samu matsayi a wajen Allah sai an dage da ibada sai an dage da da'a wa Allah subhanahu wataala sannan ake samun matsayi a wurin Allah gwargwadon biyayya da kake wa ubangiji ta'ala gurgudun kuma matsayinka a wurinsa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fika tsoron Allah ya fika daraja a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa ubangiji ta'ala ya ce wa ibrahim allazi waffa annabi ibrahim wanda ainihin ya cika malamin tafsiri suka ce ya cika ma'ana ya aikata dukkan abin da Allah ta'ala ya umurce shi da shi sannan kuma ya cika dukkan wani matsayi na ibada babu wata da'a face yayi ta duk abin da Allah ta'ala ya umarce shi yana yi yana ɗan shekara tamanin Allah ya umarce shi ya yi kaciya ya ɗauki gatari da kansa ya yi wa kansa kaciya da gatari saboda tsananin biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya zama ɗan shekara tamanin kamar ya tabbata a Bukhari da Muslim to da duk abin da Allah ya ce ya yi yana yi aka ce ya yanka ɗansa tare da cewa yana son ɗan Isma'il fiye da yadda yake ɗaya ba yake son ɗansa amma yi mafarki Allah ta'ala ce yanka shi don ya jarabe shi ya zo ya kwantar da ɗan kuma ya kawo ƙazai yanka shi da ya gogara Allah ta'ala ya kawo wani rago daga aljanna ya fanshi ɗan nasa da shi sai yanka ragon maimakon ɗan nasa sai aka shar'anta layya a wannan ranar da hadaya mutum ya yanka rago a ranar sallah ranar babban sallah ranar da annabi ibrahim ya so abun nan zai yi niyyar zai yanka ɗansa ubangiji ta fanshe shi da rago da haka ba irin biyayyar da bai wa Allah ta'ala ba kenan ka tsare mutum ya yi wa kansa kaciya ba zama shekara tamanin kuma da gatari sannan ɗanka da kake son sa za ka iya ba da ranka saboda shi kuma a ce ka danne shi ka yanka ya ɗaure shi kuma ya kama ainihin zai yanka shi yana bokawa to wannan tsananin biyayya da wa Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ba shi wannan matsayin in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda ya kai shi matsayi sai Allah ta'ala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salihin Allah ta'ala ce annabi Ibrahim ya kasance ummatan wato al'umma ne shi kaɗai ma'ana shugaba ne adali shugaba ne mai adalci sannan qanitan lillah mai yi wa Allah ta'ala da'a mai tsananin da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ne baya saba masa sannan hanifan yana kan addini madaidaici mai kyakkyan addini shine addinin musulunci walan yakum minal mushrikin bai kasance daga cikin masu shirka ba wato bai yi shirka ba ko da dai baya yin shirka kuma annabi Ibrahim yana mai godiya wa ni'imomin da Allah ta'ala ya masa shine ma'anar shakiran li halin kasancewansa yana godewa Allah ta'ala bisa dukkan ni'iman da Allah ya masa godiya wa Allah ta'ala shine ka sarrafa ni'iman yanda Allah ya ce a sarrafa idan abinci ka ci ka koshi to kai bautan Allah subhanahu Ta'ala da wannan karfin da Allah ya baka na abinci shine ka gode wa Allah ta'ala in kudi ya baka ka ciyar da su fi sabilillah in ilimi ne ka ba da shi fi sabilillah in hankali ne ka aiwatar da hankalinka wajen abin da zai amfane ka a lahiranka shine ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imomin da ya maka to da ya cika irin waɗannan matsayin ga shugabanci na adalci ga ibada ga da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ga nisantan shirka ga godiya a bisa ni'imomin da Allah ta'ala ya masa sai Allah ta'ala ya ce ishtabahu Allah ya zaɓe shi ya zaɓe shi ya fifita shi a bisa sauran halittunsa in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wahadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi kuma zuwa ga tafarki madaidaici shi yasa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin annabi Ibrahim tafarki ne madaidaici kuma yace ya bashi a nan duniya hasana kyakkyawan yabo kowa yana alfahari da shi ko ina yabonsa ake yahudu ma suna cewa ai addinin annabi Ibrahim suke nasara haka mushrikai haka duk Allah ta'ala ce a annabi Ibrahim ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin saka annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasare bane kuma ba mushrik bai taba yin shirka ba kwata kwata yana yin addinin musulunci ne addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ba shi kyakkyawan yabo a nan duniya sannan a lahira kuma yana cikin bayin Allah na gari annabawan Allah saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine mai matsayi na biyu bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu shine Falmukallam. mukallam wato shine abun yi wa magana shine annabi Musa alaihi salatu wassalam Musa bin Imran saboda ubangiji ta'ala yayi magana da shi yace wa kallama Mallahu Musa takliman Allah yayi magana da annabi Musa magana wannan yana nuna maka daukakan annabi Musa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala tunda har Allah ya jiyar da shi magana sa suka yi magana kai tsaye ba tare da wani mala'ika yana tsakaninsu ba kuma a cikin suratul araf bangi ta lace wadan ma ja a musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra Falan fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil ja'alahu dakhan fa karra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin wato annabi Musa da ya zo miƙati wato wurin da za a gana da shi shine ɗuri Saina ko ɗuri Saina inda aka ga inda ya gana da ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala sai masa magana ya ji maganar Allah kuma ya bawa Allah amsa wannan mutum biyu daga cikin annaba su suka samu wannan annabi Musa alaihi salatu wasalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya mi'raji yayi magana da Allah kai tsaye ba tare da tafinta tsakanin su to haka Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa a tsuri Saina ba tare da tafinta tsakanin su ba yaji dadin maganar Allah subhanahu wataala sai ce ya Allah to ka kalle ni in kalle ka tun da ji dadin maganan kuma in ya ga Allah kuma ya zai kenan sai ce ya kalle shi shi ya dauka za a iya ganin Allah a duniya sai ce ya Allah ka kalle ni in kalle ka sai ubangiji ta Allah ce ba za ka taba gani na ba a nan duniya ya Musa sai ce amma ka duba wannan dutsen ka sa dutse tsakanin mu da kai zan bayyanar da wani bangare na haske na kamar gabar yatsa in Abdullahi bin Abbas in dutsen ne ya tsaya inda yake bai diddige ba to za ka gani in kuma ya diddige ba za ka gani domin ita ta bayyanar da wani ɗan kaɗan daga cikin haskensa sai dutse ya diddige ya kakkarye kawai ya zama gari to a lokacin annabi musa alaihi salatu sai ya faɗi ya suma saboda tsoro da ya farka sai yake cewa subhanaka tsarki ya tabbatar maka tubtu ilaika ya Allah na tuba zuwa gare ka Allah na tuba ka yafe ni wato ba zan sake roƙon cewa zan ganka ba a sai abin bai zai yiwu ba kuma yace ni ne farko wanda na yi imani a cikin al'ummata ya Allah ka yafe mini wannan tambayin ka da na yi ma cewa zan ganka a duniya Allah ka yafe mini annabi Musa bai ga Allah ba subhanahu wataala to kaga babu wani ko wanda dai a yanzu dai zai taimaka ana ganin Allah subhanahu wataala a duniya don manzo Allah sama mun yi bayani a can a baitutukan baya inda yake karkusa sabiru uya muka ce zance mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ubangiji ta'ala ba a duniya amma a lahira annaba za su gan shi mumine na gari za su gan shi a farfajiyar alkiyama da kuma wato ainihin aljanna kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata inda mala yake cewa wal mu'minuna yanzuruna rabba fil hashr wal jannati daril uqba to annabi Musa shine mai daraja ta uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim sannan sai annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan sai yace fanuhu sai annabi nuhu alaihi salatu wassalam wato annabi nuhu shine awwalur rusul farkon manzonni eh, an yi annabawa kafinsa amma babu manzo da aka aiko shi zuwa ga mutane masu bautan gumaka kafin annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai shi don da mutane suna kan fitira kan ɗabi'a Allah halice su a bisa bautan Allah subhanahu wataala ba su san shirka ba daga bashi din yazo ya sa su suna yin shirka suna yin shirka wanda za mu karanta kitabu tafi, ya zo suranta musu abin da ya sa suka yi mutum mutum na su ko iyayensu ba su bayin Allah na gari daga baya ya zo musu a cikin mafarki ya zo wa 'ya'yansu da jikokinsu ya ce musu ai iyayenku na bauta wa'annan ne kuma ku bauta musu sai suka kama bautan wato ainihin gumaka to sai aka aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kira mutanensa zuwa ga tauhidi annabi nuhu ina da daraja saboda ya sha wahala a wajen kiran jama'arsa shekara dubu ba hamsin ya yana kiran mutanensa wato shekara ɗari tara da hamsin yana cewa a imani amma yan kaɗan ne suka yi imani kuma ba wai ya taƙaita ba ne ba wai ya gajiya ba ne wajen kiran a koyaushe ya ce rabbi inni da auto ƙaumi lailan wa nahara ya Allah na kira mutane na dire da rana amma kiran ba abun da yake ƙara musu sai gudu saboda haka ya kira bai zauna ba dare yana wa'azi da rana ma yana wa'azi amma mutanensa sun ƙi su imani to amma aka yi ta wahalar da shi wahala ai ta azabtar da shi amma duk da haka bai daina da'awar ba to shi yasa ya zama cikin ulul azmi min ar-rusul wato cikin ma'abota himma daga cikin manzanni kamar yadda ubangiji ta ala ya ba da labari cikin suratu nu suka mar makirci kala kala wa makaru makaran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa adallu kathira saboda haka suka suka yi ta masa makirci makirci babba in ji ubangiji ta makaran kubbaran babban makirci ba irin cutar da shi ba da wasu yi ba suka dinga wa juna wasu ce kar ku bar abubuwan bautan ku kar ku bar waddu da suwa'u da yaqusu da uku da nasa, dukkanin su sunan wasu bayin Allah ne mutanen kirki aka yi mutum mutum din su daga ba aka dawo ana bauta musu da suka ce a ci gaba da bautan wa'annan su ne abubuwan bauta ba za a bi wato addinin annabi nuhu shine tauhidi bauta Allah ta'ala shi kadai annabi nuhu ya sha wahala wanda kuma mutanensa sun ki su yi imani har yayi ta koka wa Allah subhanahu wataala akan rashin imanin su daga ba ubangiji ta'ala ya sanar da shi cewa fa babu wanda zai yi imani daga cikin mutanenka sai waɗanda suka yi imanin nan kawai iya su kadai ne daga nan kuma sai addu'a yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ya roki Allah ta'ala ya halakar da su gaba ɗaya. don duk wanda za su haifa ma zai zama fajiri ne mai yawan kafirci to sannan sai ma ya ce farruhu sai annabi annabi Isa alayhi salatu wassalam shine ruhullah eh wato annabi annabi Isa mun yi bayani ana ce masa ruhullah ko kalmatullah saboda ubangiji ta'ala ya ambace shi da arruhu kuma ya ambace shi da alkalma an ambace shi da ruh saboda Allah ya halicce shi da rayuka ko da wani rai daga cikin rayukan da ya halitta kuma ya fifita su sannan ambace shi kalmar Allah saboda Allah halitte shi da kun cewa ya kasance sai ya kasance ba tare da namiji ya sadu da mahaifiyarsa sai aka yi cikinsa kuma aka aka haife shi to annabi Isa alayhi salatu wassalam shine yake bin wa'annan annabawa guda uku ko guda hudu shi ma yana daga cikin ulul azam wasu malamai sun ce ya fi annabi Nuhu daraja annabi isa ya fi annabi nuhu daraja wasu kuma sun kaddamar da annabi nuhu akan annabi isa alaihi salatu wassalam kenan zai kace in kace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ibrahim annabi musa sai kace annabi isa sannan annabi nuhu alaihi salatu wassalam tare da cewa shine farkon manzanni amma kuma waɗannan kuma sun wuce shi a a daraja amma shi kuma ya wuce sauran annabawan gaba ɗaya waɗanda suka zo bayansa in ba waɗannan guda hudu ba annabi muhammad da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa alaihi musallatu wassalam to annabi nuhu abin nan annabi abin annabi isa alaihi salatu wassalam ya sha gwagwarmaya da yahudu sun cutar da shi cutarwa kala kala sun nemi su kashe shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajarsa wato ya tseratar da shi daga ainihin su to saboda wahalan da ya sha da yahudawa kuma ya yi haƙuri akan haka shi yasa Allah ta'ala ya bashi wannan matsayin ya zama yana daga cikin da azmi min rusul ya yi kira su yi addinin sa suka ki suka ce su bara su yi addinin sa addinin su ne yahudanci kawai shi da su a ƙarshe suka nemi da su kashe shi kawai su huta da shi amma da ubangiji ta'ala ya hikima sai ya dauke annabi wato isa alaihi salatu wassalam amma su a zatonsu sun kashe shi kamar yadda na sha ba da isan sun yi nufin su kashe shi Allah ta'ala ya kamanta musu wani mutum da suran annabi Isa alaihi salatu wasalam sai suka kama shi suka tsire shi suka kashe shi sai suke tunanin cewa wai sun kashe annabi wato Isa ne alaihi salatu wasalam bani ta'ala ce ba su kashe shi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe ba su kashe shi ba ko ba su tsire shi ba sai dai an kamanta musu wani ne suka yi tsammanin annabi Isa ne Allah ta'ala ya dauki annabi Isa barrafahu Allahu ilayhi Allah ya ɗauki annabi Isa zuwa sama har yanzu annabi Isa bai bar duniya ba zai dawo a ƙarshen duniya kafin duniya ta tashi kamar yadda muka yi bayani wato a baya saboda haka annabi Isa alaihi yana cikin wato annabawa masu daraja sannan sai mala ce ulul azmi humu wato sune ulul azmi su waɗannan manzanni guda nawa guda biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu alaihi musallatu wassalam wannan su ake cewa ulul azmi wato ma'abota himma da kokari wanda ba su gajiya ba don daga cikin annaba akwai wanda wato suka ainihin guduma saboda ainihin annabawansu sun ki su yi imani kamar annabi Yunus alaihi salatu wassalam da gudu ya bar ainihin mutanensa har kifi ainihin ya haɗe shi ana cewa sabannun to amma kaga shi ba zai zama yana cikin ulul azmi min rusul ba eh, abin da yayi ba laifi bane amma Allah ta'ala ya jarrabe shi don annabawa ko da wani abu suka bari wanda ya kamata su yi kaza sai zama ba su yi shi ba sai Allah ta'ala ya kama su da wani da sabin wannan Allah ta'ala ya sa kifi ya haɗe shi amma wannan bai rage masa daraja ba don manzala ta sama ce kar a fifita shi akan Yunus bin Matta shi ma mai daraja ne kar ka fifita shi fifita wanda zaka tauye wa annabi Yunus darajansa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi shi daraja kuma wa'annan ma sun fi wato annaba sauran annabawa daraja gaba daya don ubangiji ala ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'na ba'dahum daraja saboda haka manzoni wasu sun fi wasu daraja kuma daga gaskiya ko wanda Allah ya yi magana kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salatu wasallam Allah ya ɗaukaka wasu ya fifita wasu akan wasu waɗannan ana ce musu ulul azam ubangiji ta ya ambace su alqur'ani yace wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan qalila Allah ta'ala ce mun ɗauki alkawari daga wurin annabawa mun dauka daga wurinka da wurin annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam yace mun ɗauki alkawari mai girma a wurinsu alkawari mai karfi alkawarin kuma shine su tsai da wannan addinin daidai yadda aka umarce su sannan su isar da manzoncin da aka ce su isar da shi babu gudu babu ja da baya kamar yadda ya zo a cikin suratul ahzab yace shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وتمنشر أن تامكوا na daga daga addini da muka yi wa annabi nuhu wasici da shi da abin da muka yi maka wasici da shi wato abin da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasici da shi ko muka yi masa wahayinsa da abin da muka yi wa annabi Ibrahim wasici da shi da annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu wassalam cewa ku tsaye da addini kada ku rarraba wato ku tsaya kai da fata ku tsaya ku jajirce wajen sai an yi addini nan yadda ubangiji ta ala shar'an to kaga wayannan annabawan su ne Allah maimaita a cikin wayannan ayoyin saboda haka sai aka ambace su ulul azam Allah ta cewa fasbir kama sabara ulul azmi ar rusul kai hakuri ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ulul azami ma'abota himma daga cikin manzoni su ma su kai haƙuri a bisa cutar da su da akai yi su ne da muka ambata annabi ibrahim annabi nuhu annabi musa annabi isa alaihi salatu wassalam sannan sai mala ya ce sun al-anbiya thumma al-malak al-khassu fas sai kuma sauran manzoni a daraja wato in ka cire ulul azami masu bin su a daraja sauran manzanni waɗanda Allah ta'ala ya aiko su zuwa ga mutane kafirai waɗanda ba su da littafi ba su da addini su ne a rusul wasu suke bin waɗannan wato ainihin daraja sauran manzannin gaba daya wanda Allah ta'ala aiko su da shari'a wanda take sabuwa sai ce summal anbiya sannan sai annabawa kaga kenan akwai bambanci tsakanin manzanni da annabawa dukkanin manzanni annabawa ne amma ba kowane annabi ne kuma ya zama manzo ba don inda abin da ya sa kowane manzo ya zama annabi dukkanin su an musu wahayi manzanni da annabawa kowanne su Allah ta'ala ya musu wahayi kuma ya umarce su su isar da wahayi sai dai su manzanni an aiko su ne zuwa ga wasu jama'a kafurai wanda ba su da wani addini ba su da wani littafi sai a tura su ku je ku kira wa'annan mutane ga shari'a sabuwa ku je musu da ita Wannan su ne manzanni kamar irin su annabi ibrahim irin su annabi musa akwai shi zuwa yahudu annabi isa zuwa nasara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga jama'a gaba ɗayansu amma annabawa kuma su ne wani an ce annabi kawai ba manzo ba shine wanda Allah ya wahayi ya umarce shi ya isar da wahayin amma wahayin na shari'a ne na wani annabin da ya zo ko manzon da ya zo kafin sa shi jaddada addinin wani manzo yake yi bambancinsa da malami shine shi malami yana jaddada addinin wani manzo amma da wahayin da aka yi wa manzon a cikin littafin da aka saukar wa manzon daga sama ko kuma maganganun da manzon ya faɗa da hadisinsa shi kuma annabi mai jaddada addinin manzo shi kuma ana masa wahayin addini ne ana masa wahayin wannan shari'an ne kamar yadda aka yi wa wancan manzon sai kira zuwa ga wannan addini ne to shi yasa kenan annabawa manzoni su ne a gaba sannan kuma sai sai annabawa wannan su ne wato su ne in ka cire ulul azmi na rusul sannan sai baqir rusul sauran annaba sauran manzanni da kuma sannan sai annabawa kuma su biyo baya waɗanda ba manzanni ba su kuma suna da yawa annabawan Allah da manzannin Allah ba wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wa ta'ala domin man qasasna alayka wa minhum man lam naqasas alayka Allah ta'ala ya ce daga cikin annabawa akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su kuma akwai waɗanda ba mu baka labarin su ba sannan sai ce summal malak alhasu sannan mala'ika keɓantattu almalakwanan a nan ismu jinsin ne almala'ikatu ake nufi ma'ana sannan mala'iku waɗanda suke keɓantattu su suke bin annabawa me yasa aka ce keɓantattu saboda akwai wasu mala'ikun da ba su kai wasu mutane bayin Allah na gari daraja ba alhalin ko ba annabawa ba ne wato malamai sun yi saɓani akan shin salihul bashar ba na maganan annabawa ba salihul bashar wato mutanen kirki daga cikin mutane waɗanda ba annabawa ba da su da mala'iku kan waye fi daraja wasu suka ce mala'iku sun fi su daraja wasu kuma suka ce me salihul bashar mutanen kirki sun fi su daraja saboda ubangiji ta'ala ya ambaci mutanen kirki a cikin alqur'ani sai ce ulaika hum khairul bariya innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka aiki nagari su ne fiyayyen halitta to ka kenan wanda ya imani yake aiki nagari ya zama mai tsoron Allah ya fi mala'ika ke to wani hadisin kuma yake cewa man ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min wanda ya ambace ni Allah ta'ala yake hadisi ne kudusi wanda ya yabe ni a cikin jama'a ni kuma zan yabe shi a cikin jama'an da suka fi wannan jama'a su ne mala'iku kuma to sai suka ce mala'iku sun fi to wannan kam an yi ta saɓani an yi ta rubutu an yi ta cika fefofi har kusan malamai kamar sun kasa sasantawa shin mala'iku su suka fi mutanen kirki daraja ko mutanen kirki su suka fi mala'iku daraja ya fatan mun fahimta amma da mutanen banza mutane ko kai musulmi ne in kai fasiki ne mala'ika fi ka daraja da yin mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ba sa sabon Allah kwata kwata so da ka sai ka zama mutumin kirki ne za a yi kokarin a kwatanta ka da mala'ika saboda mala'ika shi an halicce shi a bisa kirkin ko ya yi ƙoƙarin ya saɓi Allah bai zai iya sabon Allah ba sai kuma kana da daman ka saɓi Allah sai ka hana kanka sabon Allah kana da daman ka ki ibada sai ka tursasa kanka sai ka yi ibada shi ko mala'ika ko ya yi ƙoƙarin kare ibadan dole sa sai ya yi ta wannan ne suka ce to bayan Allah na gari wanda an ba su zaɓi za ka iya za iya bari ai sun fi mala'ika wanda ba su da zaɓi to amma in baka yin ba fa in ka zama fasiki ko fajiri ko azalimi to kaga kuma ba za a kwatanta ka da mala'ika ba to amma mala'ikun da ake magana fa awamul mala'ik wato awamul mala'ika mala'ikun da wato ba ke bantattu gaban da irin su jibrilu da mika'ilu da israfil irin su malakul maut su kan ba za a kwatanta su kuma da sauran mutane ba su wayannan mala'ikun in aka cire annabawan Allah to su ne suke bin su a daraja in ka cin ka cire ulul azmi min rusul sannan ka ɗauko manzanni ka ɗauko annabawa masu bi a daraja su ne mala'ika jibrilu sannan mala'ika mika'ilu sannan israfil sannan malakul maut ko da shi yasa ana yace summal malak al khasu ay summal mala'ikatu al mukhtasun mala'iku wanda suke kebantattu ba dukkan mala'iku ba su ne wayannan mala'ikun da na lissafa kamar yadda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda idan yazo wato a sahih bukhari idan yazo zo nafilan dare aisha ta ce yana budewa da wannan addu'an allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم yace ya Allah ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfil mahalicin sammai da kasai wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai kuma masanin gaibu da abin yake na sarari kai ne kake hukunci a tsakanin bayin ka in sun yi sabani ka shiryar da ni zuwa ga daidai cikin abin da aka yi sabani a cikinsa, domin kai ne mai shirwa zuwa ga tafarki madaidaici to kaga sai keɓance wannan mala'iku guda uku yace ubangijin jibrilu da mika'ilu da da israfil wannan yana nuna darajar wa'annan mala'ikun kenan jibrilu shine mai kawo wahayi wa annabawa shi ke Allah ta'ala ya masa wahayi shi kuma ya kawo annabawa wahayi sannan malamika ilu shine mai kula da tsirrai da ruwan sama israfilu shine mai busa a kaho idan an zo tashin alkiyama kamar yadda muka yi bayani a can baya to wayannan mala'ikun suna da daraja ta kololuwa wato sun fi sauran wato mutane in ba annabawan Allah ba sannan sai ce fasiddiqu sannan mai bi a daraja wato shine siddiqu wato siddiqu shine abubakar as-siddiq shi yake bin ainihin wato sauran annabawa in ka cire annabawa ka cire mala'ika jibril da mika da israfilu ke bantattun mala'iku to mai daraja kuma shine siddiqu abubakar siddiq wato khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa abdullahi bin usman abdullahi bin usman ana yi wa babansa alkunya da abu kuhafa kuma shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko bayan rasuwansa kuma shine abokin tafiyansa a lokacin da za su yi hijira daga makka su tafi madina kowa an ce kama hanyarsa amma abubakar aka ce ya tsaya manzala sama ya ce ka bari ina fatan allah zai mai izini na yi hijira sai in tafi tare da kai kuma haka aka yi bai tafi ba sai da ya jira manzon allah sa sama suka tafi suka je suka shiga hira kogon hira tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin a shiga sai da ya shiga ya shashare kogon ko akwai wani abu da zai cutar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu ainihin ramummuka ya toshe su sai guda biyu bai samu abin da zai toshe shi da su ba sai ya sa kafafuwansa guda biyu ya toshe daga ba wani abu ya fito yana ta saransa yana ta saransa yace manzon Allah ya shigo manzon Allah ya shiga ya kwanta akan cinyar sai bacci gumin Abubakar shi ya wato farkar da manzon Allah sallallahu saboda saransa da ake a kafansa manzon Allah sallallahu ya farka yace me yake faruwa ce ludiftu wani abu ya sare ni a cikin ramin nan manzon Allah ya masa tofi sai ya daina jin kwata-kwata radadin da yake ji Allah ta'ala tun da ya bayanin sa fani sunani iz huma fil qari iz yaqulu li sahibihi la tazaina Allah ma saboda haka Allah ta'ala ba da labarin Abubakar da Umar abin Abubakar da manzala sa suna cikin kogo Allah ta'ala ya ce lokacin da mala'ika abin nan kafirai suka zo neman su suka zo har bakin ramin abubakar ya gan su hankalinsa ya tashi da ya gan su hankalinsa ya tashi yana cewa ya rasu da ga sunan da ɗayansu zai duba kafarsa kawai ya sunku ya zai gamu manzala ya ce masa ya ababakar ma zannuka bi sunaini lahu salisuhuma la tahzan inna allaha ma'ana me kake tamanin da mutum biyu wanda Allah shi na ukun su kar kai bakin ciki kar ka damu Allah yana tare da mu Allah ya bada labarin wannan kisa Qur'ani to da ka sai na Abubakar mutum ne mai daraja mutum ne mai daraja manzala sallama yana cewa in yuqil qawmu ababakar yarshudu in mutane suka bi Abubakar za su samu shirya sai na Abubakar shine awwalu man aslama min rijal farkon wanda ya musulunta daga cikin maza shine na farko sai na abubakar babu wanda ya musulunta kafinsa yawa sai dai a ce akwai yara daga cikin yara akwai abin nan usman abin nan na ali daga cikin mata akwai khadija daga cikin bayi wanda aka yanta akwai zaid bin harisa abokinsa ne tun kafin manzala ta sama ya zama annabi So da haka kuwa idan wani alheri ya same ka wanda zaka fara gaya gayawa shine wa abokinka da matarka saboda haka Khadija da Abubakar sai aka yi sabani wa ya fara musulunta saboda kowanne daga cikin su ya cancanci a fara gaya masa wannan abu zaka gaya matarka zaka gaya abokinka to duk kuma ya gaya kuma duk wanda duk wanda aka gaya bai Musa ba take yayi imani ba sai sa Abubakar shine awwal man amana min ar-rijal al-balighin farkon wanne musulunta daga cikin mazaje baligai Khadija kuma daga cikin mata ita ce farko sai ina Ali daga cikin yara shine farko bayi kuma wanda aka yanta Zaid bin Harisa hadisi ya tabbata a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna amanna nasi alayya fi malihi wa suhbatihi abubakar ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا khalila walakin ولكن أخوة islam la تبقين في المسجد خوخة إلا illa أبي abubakar manzo Allah ta sama yace babu wanda wanda yafi kowa amfana na a cikin dukiyarsa da abokantakansa shine Abubakar babu wani wanda ya amfani da dukiyarsa kamar abubakar ba wanda abokantakansa ta amfani ne irin abubakar sai sa an taba abubakar sai ya fushi yana cewa zaruli sahibi zaruli sahibi ku bar min abokina, ku bar min abokin. kun kafurce min lokacin da ya imani da ni kun karyata ni lokacin da ya gaskanta ni kun ƙaurace mini lokacin da yake amfana na yake bani dukiyarsa yace babu wani ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu abubakar ba wanda dukiyarsa ta amfani ne irin dukiyan irin yanda dukiyan Abubakar ta amfani ne. shi sa ya samu wannan matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zan riki badadi da na riki Abubakar badadi sai dai Allah ya rike ni badadi ina son Allah kololuwa fiye da kowa Allah na so na so na kololuwa ba don haka ba sai ya riki Abubakar ya zama Khalil yace sai dai dan uwana ne na musulunci yace kuma ko duk wata kofa da wani zai kullo daga cikin gidansa ya shiga masallaci a toshe ta sai kofan abubakar du kulla saukatin illa saukata abubakar kowace kofa a toshe ta da sabai kowa gidansa yana gefen masallaci daga gidansa kawai fur sai shiga masallaci kowa ya yi kofa da zai shigo masallaci ba zai zagayo tani babbar kofa ba Ku shi gina mazala sama da ya tashi ya ce kowace kofa a kulle ta amma banda ta abubakar ita a bar masa daga gidansa kawai direct ya shiga masallaci kai tsaye saboda matsayin abubakar a cikin a cikin sahabbai aisha radiyallahu anha aka tambaye ta aka ce man kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mustakhlifan law istakhlafahu sabai suka ce aisha da abubakar da manzala su sa zai yi zai ayyana khalifa kan ya rasu ya ce wane shine zai riƙe khalifanci da waye dai sa sai ta ce abubakar a yinda ta tattauna da manzala su sa ta fahimta yana karkata ne zuwa ga abubakar da zai ce in na mutuwa ne ya zama khalifa to da shine zai zama khalifa manzo Allah bai ayyana ba su sabai da kansu suka gane kuma suka ayyana shi ya zama me ya zama khalifa sai kuma ta sa aka sake ce mata to bayan shi fa waye ne bayan Abubakar wanda manzo Allah inda zai sa ya zama khalifa zai zama khalifa tace Umar kaga shi ne biyun kuma a khalifa sai suka ce to bayan shi fa sai ce Abu Ubaida bin Jarrah Amir bin Jarrah to shi Abu Ubaida bai zama khalifa ba me yasa saboda ya rasu a zamanin khalifancin sayyidina Umar sayyidina Umar yana raye amma da yana raye sayyidina Umar ya rasu da shi zai zama khalifa maimakon sayyidina Usman to sai ya zama na lokacin da aka yi da'unu amwas annoba ta amwas a garuruwan Sham to a lokacin wannan annoban ta zama ajali sai yanzu aka kabarin sai na nan a kasar Jordan garin gaba ɗayansa ana ce masa Abu Ubaida saboda kabarin sai na wannan garin sunan garin kenan Abu Ubaida na je ziyara wannan garin to saboda matsayinsa to da bai rasu ba da zai zama khalifa na uku don da manzala ta sama ya nuna to saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna matsayin abubakar tun yana raye hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim abin nan jubair bin mut'im yace wata mata ta zo wajen manzala ta sama tana tambayansa wani abu tas'alu shay'an wani abu ya bata wani abu na baitul mali to a lokacin babu shi shikenan sai umurce ta yace ki koma yace ta dawo sai ta ce sai ta ce masa ya rasulullahi ara aita in jitu falam ajidka wai ta dawo baɗi ta karɓa yanzu babu shikenan sai ta ce to ya rasulullahi idan na dawo ban same ka ba kuma wajen wa zan karɓa sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce mata fa in lam tajid fa in lam tajidini fa ati ababakar in baki same ni ba ki zo wajen Abubakar ki karɓa. kaga wannan yana nuna Abubakar shi zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabudin baitul mali suna hannunsa kuma hadisi ya tabbata a cikin abin cikin bukhari aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata a lokacin da bai da lafiya ud'uli ababakrin abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanni wa yaqulu ana aula wa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar tace ka ka kije ki kira min abubakar da dan uwanki abdurrahman bin abubakar in zo in rubuta littafi ma'ana in wasiti abubakar shi zai zama khalifa a rubuce don ina tsoron kada ba na bar duniya wani mai son shugabanci ya zo ya dinga cewa ni ne zan zama khalifa Allah ta'ala da muminai su ki su ce sai abubakar ne zai zama kuma haka ta faru Allah ta'ala ce sai yayi muminai suka ce sai yayi kuma sai yayi shi bai damu da shugabancin bai ce wallahi ban taba burin khalifanci ba kuma ban taba daga hannun roƙi Allah ya bani khalifanci ba da aka zo ma za a zabi khalifan yace to manzo Allah ya ce a cikin muhajirun ne ba cikin ansar ba khalifofi a cikin muhajirun ne saboda haka ansar ba za ku zama khalifa ba sannan na yardar muku ku zabi ɗaya daga cikin mutum biyun nan ko Umar ko Abu Ubaida bin Jarrah kaga dama su ne suke biyo shi a matsayi kamar yadda Aisha ta faɗa zai faɗi haka sai na Umar yace a'a radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi amri dinina afala narbaka fi amri dunyana manzala ta sama ya yarda da kai ka jagorance mu a al'amarin addini ka mana sallah sa lokacin da bai da lafiya sannan kuma ka tafi ya tafi unguwa sulhu abin nan hayyu bani au ya je sulhu muka gabatar da kai sallah sannan manzala sama da ya zo ya bi ka sallah kai ne da aka yi tafi sai ya waiwaya manzala ya ce ka ci gaba da sallan ka sai sai na Abubakar ya ce a'a yi baya baya shikenan ya bi manzala sa sallama sallah amma manzala ya ce me yasa ka ki kai sallah inda da nace kai sai ce ma kana libni abi quhafata an ya taqaddama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai yi Abubakar ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi sannan kuma manzo Allah ya tura shi amirul hajj lokacin da manzo Allah a lokacin ake haji bai zama wajibi ba mustahabi ne akwai gumaka a kaba shekara ta shida abin nan ta takwas kafin ayi mai kafin ayi ainihin fatahu makka saboda haka aka tura shi ya zama amirul mu'minina abin nan amirul hajj ya jagoranci mutane aka je aka yi aikin haji shine jagora to shine sai na Umar yayi kiyasi akan wa'annan yace manzon Allah ya yarda ka jagorance mu al'amuran addini al'amuran addinin haddar rukunin musulunci a ciki sallah da aikin haji ba za mu yarda ka umuri ka zama jagoran mu al'amuran duniyar mu ba shikenan sai yace anta khairuna wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ka fi mu daraja kai ne manzon Allah ya fi so a cikin mu gaba daya saboda haka kai ka cancanta ka zama khalifa cikin sai ya hannu ya masa mubaya'a ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi sauran mutane duk suka zo suka yi mubaya'a har aka bar abun nan saqifatu bani sa'id da aka tafi masallaci sai na Abubakar ya zama khalifa kaga Allah ya ki ya ce sai Abubakar mu'mine ma suka ki suka ce sai Abubakar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisi ya inganta a cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman yau waye yake azumi sai na Abubakar ya daga ne ya ce ni ne yace ana sai yace faman tabi'a minkum al-yawma janazatan wane ne yau ya bi sallan gawa sai na Abubakar yace gani sannan ya sake cewa faman at'ama minkum al-yawma miskinan yau wa ya ciyar da miskini ya ciyar da shi abinci sai na Abubakar ya daga hannu yace ni ne yace na ciyar da miskini duk a rana ɗaya yace faman ada minkum al-yawma maridan yau wa ya gaida mara lafiya sai na Abubakar ya daga hannu yace ni ne manzala sama ya ce mashtama'ana ma'ana fimriin illa da halal janna ba yinda za a yi mutum ya haɗa nan ɗabi'un a lokaci guda a rana ɗaya yi su kwace ya shiga aljanna abubakar shi ya haɗa nan abubuwan gaba ɗaya wani yana mana darajan wato sayyidina abubakar saboda haka sayyidina abubakar shine yake bin ainihin wato annabawa a daraja shi yasa shehu islami ta miya cewa wali kullihim qadrun ala wa fada'ilu lakinna as-siddiq minhum afdal duk sabai suna da daraja amma abubakar shi ya fi wato ainihin kowa daraja shine a siddiqu ne sannan ma ce yace mazun zunnusu me yasa aka ce abubakar as-siddiqu saboda ya gaskanta manzon Allah sa sama a cikin dukkan abin da ya da labari shi yasa aka masa laƙabi da as-siddiqu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sa masa wannan laƙabi ma'anan as mai yawan gaskantawa saboda lokacin da manzon Allah ya zama annabi da aka gaya masa kawai take imani sannan lokacin da ya yi mi'irabi ya yi isra'i tafiyan wata biyu ya tafi daga makka ya tafi baitul maqdis tafiyan wata guda sannan ya haura sama har saman saman bakwai ya gana da Allah ta'ala ya dawo a ya zo yana ba da labari mushrikan makka sai suka ce su ba su yadda da wannan ba sai suka ce kai wannan kan ko abokin nasa ma ba zai yadda ba abubakar sai suka tafi wurin abubakar suka ce ka ji abin da abokin kai yake faɗa <laughs> wai je ya je baitul maqdis da ya ya dawo kaga wannan hankali in ba mu'jiza ba hankali ba zai yadda da wannan wai suna son su sa masa shakka ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ina dai Muhammadu ne faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine faɗa suka ce shi ya faɗa amma fa gashi wayin da yace sai yace to aini na gaskanta shi a bisa labaran da suka fi wannan ma ya gane abubuwa na gaibu na sama da yawa duk na yadda da shi yace to wannan din ma yayi gaskiya yace nayi imani yayi wannan abu ya ba da labarin aljanna da wuta ina zaka je ka ganta tuni maqdis kan ba ana zuwa ba Ya ce to labaran da ya bani manya manya da suka fiyo sun fiyo nan ma duk na gaskanta shi ba zan gaskanta shi cewa ya je tuni maqdis ba ko yi mai iradi ba daga nan manzala sa sama sai ya sa masa as-siddiq mai yawan gaskanta mai yawan gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sabai ba wanda ya kai shi daraja darajojinsa suna da yawa kar ya zama shi abin nan ya cinye mana karatu sai ce sun mazun nusuk sannan mai bin a daraja shine ma'abocin ibada wato shine Umar sayyidina Umar kenan radiyallahu anhu shi yake bin wato Abubakar As-Siddiq sayyidina Umar shine khalifa manzala ta sama na biyu amirul mu'minin farkon wanda aka cewa aka mallaka bai da amirul mu'minin shugaban mu'minin kuma ana ce masa al-faruq saboda ubangiji ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal Allah ya raba tsakanin ƙarya da gaskiya da sayyidina Umar kuma ya ɗaukaka addinin musulunci da sayyidina Umar kuma musulmi sun yi albishir da murna da musuluntan sayyidina umar masu rauni sun samu ƙwarin gwiwa na riƙe addinin musulunci da nitsuwa da sababin musuluntan sayyidina umar mushrikai suna tsoronsa suna ganin kurjininsa kafirai ba sa tinkaransa to shi yasa aka sa masa alfaru wato mai rarraba ƙarya da gaskiya mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya in ya bi hanya shaidan baya bin wannan hanya sai ya kauce biyo ta hanyar da sai dina umar shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a hadisin muslim ya ainihin yace dakhaltu aljannata fara'aytu fiha daran aw qasaran fa qultu liman hadha fa qalu li umar bin al-khattab fa an adkhula fa dhakartu ghayrataka yace na shiga aljanna sai na ga wani gida babba mai kyau a cikin aljanna sai ce wannan na tambayi mala'iku wannan gidan na waye ne sai suka sai suka ce min ai gidan Umar ne manzo Allah sai ya ce na yi yanzu zan shiga gidan sai na tina da kishin Umar Umar mutum ne mai kishi sai ce sai na tina da kishin ka sai bai shiga gidan ba a lokacin sai sai na Umar ya kama kuka kawai ya kama kuka yace ai rasulullahi awa alayka uyuqat yace ya rasulullahi yanzu kai za a yi kishi kai kuma wani kishi za a maka sai kama kuka yana faɗan haka kan wannan ne sayyidina Umar kin wato jarunta lokacin da ya musulunta ya bayyana da musuluncinsa. a fili yace ba wani koyi koyi da zai lokacin da zai tafi jira kowa a boye shi kuma yace a bayyane ne ya fito ya zagaye dakin kaba ya zare takobi yace duk wanda yake son wato mahaifiyarsa ta yi asaransa ƴaƴansa su zama marayu matarsa ta zama bazawara to ya bi ni bayan gari zan yi hijira babu shegin da ya bi shi ba kafirin da ya bi shi haka ya hijiransa saboda me saboda tsoron da suke yi suna tsoron sa shi ya abin nan mutum ne abun tsoro sadauki ne wanda shine sayyidina Umar shine mai daraja ta biyu kuma hadisi ya tabbata a cikin muslim manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kad yakunu fil umami qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati minhum fa umar yace a cikin wayanda suka gabata akwai waɗanda aka yi mutane muhaddasun su ne mulhamun wanda Allah yake cusa musu wani abu sai abun kuma ya kasance in sun faɗe shi sai abun ya kasance haka yace to in a cikin al'umma ta akwai to Umar yana daga cikin su yana daga cikin irin waɗannan masu irin wannan abu to kuma Umar ya faru da shi wannan suna ake ce musu muwafaqatu Umar muwafaqat sai na Umar da kansa a cikin Bukhari yana cewa wafaqtu rabbi fi thalathin fi maqami Ibrahim wa hijabi wa usara badrin yace na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku a cikin maqamu ibrahim da hijabi da kuma wanda aka ribato a yakin badar wata ran ya samu manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullahi lawi takazna maqama ibrahim musalla mu maqamu ibrahim din mu dinga sallah mana bayan sa bayan tawafi in mun yi tawafi da mu yi nafila raka'a biyu mana bayan maqamu ibrahim ya gama maganar sa sai Allah ta'ala saukar da wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riƙi maqamu Ibrahim wurin sallah shi yasa mahajjacin ya je tawafi uku ai tawafi bakwai sai ya zazzo bayan maqamu Ibrahim ko in lafiya raka'a biyu ya faɗi wannan maganan kafin wahayi ya sauka wata rana ya samu manzala ta sama ya rasulullahi mutane suna shiga gidanka yayi yawa da gobe to taran wani mutumin banza zai iya zuwa ya shiga da ka sa hijabi tsakanin mu da matanka da yafi sai Allah ta'ala saukar da wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan manzo Allah ta sama wani abu to ku tambaye su a bayan hijabi bayan shamake kar ku dinga shiga gidansa shikenan sai aka yi doka kaga shi ya kawo wannan shawara haka nan lokacin da aka wato je yakin badar aka kama ribatattu mutum saba'in sai ana ta shawaran ya za a yi da su sai na umar ce a kakkashe su kawai a gama da su sai na bakare ce a ya rasulullahi mu sa musu fansa ko su musulunta ko kuma su ba da kuɗi su fanshi kansu wannan kuɗin za a yi amfani da shi zai musulunci zai ƙara ƙarfi za a sayi misali a ce dawakai da makamai na yaki. wanda bayi da kuɗi kuma ya koya wa 'ya'yan musulmi rubutu da karatu sai sai na abu sai na manzala sallallahu alaihi sai karbi shawaran sayyidina abubakar sai ba kashe su ba ka dora musu fansa daga ba sai aya ta sauka take nuna da ba haka ya kamata a yi ba da ya kamata a kakkashe su ne wato lokacin karban fansan bai yi ba daga yakin badar shine yaki na farko wanda ya kai babban yaƙi da sai daga baya ne in an kakkashe wa'annan daga baya an ƙara cin lagon kafurai in ya ga dama fa imma mannan badu wa fi da'a. hatta ta ba alharbu auzara sai ya zama daga nan kuma za a iya ba da fansan ko kuma a ce ku tafi ma ko kuma ba sai kun bayar bayan an kamo su daga abin nan a wurin yaƙi ne ko a ce ku da kaza ko kuma a kashe in manzala sa sama ga dama amma yanzu kan na badar da ya kamata a kashe su ne yadda sayyidina Umar ya faɗa sai aya ta sauka ta dace da ra'ayin sayyidina Umar kaga wannan shi yake nuna darajar sayyidina Umar kuma zalla sama yana cewa dakhaltu ma'a Abi Bakr wa Umar wa kharajtu ma'a Abi Bakr wa Umar na shiga tare da Abubakar da Umar na fito wuri kaza tare da Abubakar da Umar saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duk inda zai je wa'annan mutane guda biyu su ne waziransa abubakar da umar wannan yana dama wannan yana abu. haka yake shiga haka kuma yake fita shi yasa yake cewa iftadu bil ladaini min ba'di abubakar wa umar ku yi koyi da wa'anda suka zo bayana abubakar da umar koyi koyi da su to sai yace da yace summa zunnu su, sannan ma abocin wato ibada sai yace umar wato shine umar wannan badali ne ko da aka ce zunnu su siffa ne na umar in sai aka faɗi umar din daga ba so da aka sannan umar sai yace fa usman sannan sai dina usman sai na usman shine mai daraja wato ainihin ta uku shi ma khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa ne na manzo Allah sallallahu alaihi shine mai khali abin nan khalifa na uku kuma darajarsa ne ta sa aka bashi wannan khalifancin duk aka janye kowa janye aka yi shawara aka aka yi campaign din jama'a aka tambayi ra'ayinsu a ƙarshe aka zo aka sa sai na Usman aka ce shine yafi cancanta ya zama khalifa bayan wato ainihin sayyidina Umar Aisha radiyallahu anha tace wata manzo Allah sallallahu alaihi yana gida yana kwance ya yaye cinyarsa ko kwabrinsa a waje Abubakar yayi sallama sai aka ce ya shigo sai na umar shi ma ya sallama aka ce ya shigo manzo Allah yana nan bai rufe cinyarsa ba nan sai sai na Usman sai ya shigo sai manzo Allah ya ce ayi ne mi idini zai shigo yace ya shigo sai ya rufe cinyarsa bayan sun tafi sai Aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullahi Abubakar ya shigo kana nan a yanda kake baka canja ba baka rufe ka ba Umar ma baka rufe ba amma Usman da yazo sai ka rufe ka me yasa sai ce ala astahayi min rajulin tastahi minhu al mala'ika ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba sai na Umar mala'iku suna sai na Usman mala'iku kansu suna jin kunyarsa suna jin kunyarsa saboda darajarsa kuma sai na Usman ya ce masa zunnurain saboda ya auri Ruqayya da Ummu Kulsum ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a tarihi a duniya ba wanda ya auri ƴaƴan annabawa guda biyu sai sai na Usman ya auri Ruqayya daga baya ta rasu sai kuma aka sake bashi ummu kulsum ita ma da tare su manzala ta ce da ina da wata yar da na kara masa saboda darajar sayyidina usman shi yake bin kamar yadda suke jere a khalifanci haka nan shi yake bin umar a wajen daraja sannan sai yace yalihum haidara mai bi musu kuma shine zaki zakin Allah wato shine wa sayyidina ali asadullah jarumi wato dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib ɗan gidan manzon Allah manzala shi yare ne shi tun yana karami yana gidan manzala sassama shi yasa da musuluncin ya zo su suka fara shigansa ko manzala sassama ya haɗa shi da yassa fadima ya zama surkin manzon Allah sallallahu alaihi fadima shugaban matan aljanna gaba daya ita yake aure 'ya'yansa jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya imani daga cikin wato yara sannan kuma ya halarci dukkan yaƙi da ake halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yaki guda ɗaya shine yakin tabuka yakin tabuka bai je ba wanda aka yi shekara ta tara manzon Allah sama ya tsaya ajiye shi khalifa yace ka zauna a gida a Madina ka riƙe ainihin wanda suke Madina rauna na da mata mu za mu tafi yaƙi sai na baka sai na eh, abin nan sai na Ali ya kama kuka jarumi irin wannan a ce a bar shi kuma tare da mata da yara a tafi yaƙi ki wani abu sai ya dame shi sai ke cewa ya rasulullahi yanzu za ku tafi ku bar ni tare da yara da mata da masu rauni a tafi yaƙi ya kama kuka shi ka ba shi izini kawai ya tafi yaƙi ya tafi jihadi sai manzala ta sama ya rarrashe shi yace ala tarba an takuna minni bi manzilati haruna min musa ba za ka yadda matsayinka a wurina ya zama kamar matsayin annabi harun da musa ba annabi harun shine ainihin wazirin annabi musa annabi harun shine wanda annabi musa ya bari a lokacin da zai tafi ganawa da allah ta'ala a turi saina lokacin da Allah ya magana da shi sai bashi ya zama khalifa a cikin mutanensa yaje gana da Allah ta'ala ya dawo kuma ya karfi jama'arsa to shi yasa kai ma ka yadda ka zama khalifa na a yanzu zan tafi ainihin tabuka yaƙi ka rike min jama'a ta kamar yanda annabi harun ya rike jama'ar annabi musa don ka samu matsayi a wurina kamar matsayin annabi harun a wurin musa abin da shi ke nuna darajan wato sayyidina ali amma baya nuna kuma shi zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi saboda annabi harun bai zama khalifan annabi musa ba ya rasu ne ma kafin annabi Musa ya rasu kenan khalifancin da ake nufi shine na lokacin da manzala sama zai tafi tabuka kafin ya dawo kamar yadda harun yayi lokacin da annabi musa zai tafi turi sina kafin ya dawo daga cikin hadisan da suke nuna darajan sayyidina ali shine akwai hadisin yakin khaybar wanda mun karanta shi a kitabu tauhid wanda manzala sallama bayan an tafi an sauka a bayan garin khaybar kafin a shiga yaki yace la na rata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu Do gobe zan bada tutawa wanda yake son Allah yake son manzon Allah sa kuma Allah yake son sa manzon Allah yake son sa shikenan aka tashi gaba daya aka tafi sai gobe kowa zai kwanta don da safe za a shiga yaki kowa yana burin a bashi wannan tuta duk inda aka zauna tattaunawa kowa za a bawa ko Abubakar ko Umar ko waye ana ta tattaunawa washe gari da aka zo gaba ɗaya kowa yana gaba gaba yana son ya zama an bashi wannan tutan saboda me saboda duk wanda aka bawa tutan manzala ta sama yace Allah da manzonsa suna son sa wannan babban shaida ne kana son Allah kana son manzon Allah wannan a zuciyanka zaka iya sani amma Allah na son ka manzon Allah ta sama na son ka wannan kuma abu ne na gaibu wahayi ne kawai zai iya gaya maka to kaga idan aka baka tutan nan ka samu shaida to kowa yana son a bashi sai na Umar yace wallahi ma tamannitul imarata illa yawma idin ban taba burin shugabanci ba sai a wannan rana don duk wanda aka ba tutan to shine jagoran mai yakin kenan to kowa da aka zo kowa nan da yake tsayawa a baya baya ma yana ta matsowa gaba ko za a hango shi a kira shi sai na ali kuma yana ce ina kwance idon sa na ciwo sai da aka gama haduwa magana sama sai ce aina ali ina aliyu sai aka ce ai aliyu idon sa na ciwo sai ce to ku je ku zo da shi mai ciwon ido zai zama jagoran yaki yana da wahala to amma magana ta sallama yana da mu'jizozi kuma wannan falalan tasa ne sai aka je aka ɗauko shi ana kashi magana sallama ya masa tufi a idonsa ya karanta wani abu ya tofa masa sai idonsa ya warke kamar bai taɓa yin ciwo ba shikenan sai aka bashi tutan yaƙi aka ce bismillah idan ka je ka kira su zuwa ga la ilaha illallah in sun ki su amsa kawai kai bismillah ka yaƙe su shikenan ya samu wannan daraja to sai na ali ina da darajoji da yawa wannan shi ma wasu ne daga cikin to wa'annan su ake ce musu al-khulafa'ur rashidun wato khalifofi wa'anda suke shiryayyu kuma abun shiryarwa su ne wanda in suka haɗu kan abu to wannan abun shi ne addini kai baka isa ka saba musu ba saboda manzala sama ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis na fure ku da sunnata da sunnan khalifofina abubakar da umar da usmanu da ali in sun haɗu akan abu to bai halatta kuma ka saba musu amma in sun yi sabani kuma to wannan sai ka duba ka ga wanne yafi kusa da dalili ka ɗauka yace ku yi riko da sunnan waɗannan kalifofin waɗanda suka zo wato ainihin bayana waɗannan su ne sai na Ali shi yake bin Uthman a wajen daraja kuma haka Abdullahi bin Umar ya faɗa kunna nufabilu ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam fa naqulu Abubakar thumma Umar thumma Uthman thumma Ali wa yablughu dhalika wala la tun zamanin manzon Allah sai su ce wanda ya fi daraja Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Ali ko manzon Allah sannan baya inkarin hakan ba zai ce don me yasa za ku fifita wani akan wani inda suke jerin a haka suke sai ma da yace waratibi sittata ka jeranta guda shidan nan baqil ashara wato rigowan guda goma ne ana yana nufin wa ba'dahu sittatu baqil ashara ko kuma wa ba'dahum fil fadl baqil ashara wani ma yace da haka yace da yafi ne ko a ce ka jeranta guda shidan nan wato ragowar shidan kaman kenan su din ana bukata ce wani ya fi wani daraja wani ya fi wani daraja kuma yana da wahala sai dai ka faɗe su kawai amma da ya ce wa ba'dahum fil fadli baqil ashar bayan su a falala su ne ragowar mutum shidan nan to shikenan sai zama ya dunkule su guda da wato mutum shida wanda aka musu albishir da aljanna tun suna raye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don al'ashra nubashiruna bi janna mutum goma ne take a lokaci guda manzo Allah sallallahu ɗaya bayan ɗaya ce musu dukkanin su yan aljanna amma daga cikin sabai akwai waɗanda aka yi wa albishir din daga baya amma goma nan a dunkule ne daga ciki akwai khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman da ali sannan kuma sai sauran shida a cikin shidan akwai abu ubaida amil bin jarrah sannan akwai abdurrahman bin auf akwai Sadi bin abi waqqas akwai Zubairu bin Awam akwai Talhat bin Ubaidillah akwai Sa'id bin Usayd wannan sune al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma wanda aka musu abishi da aljanna kenan in ka cire hudu na farko kulafa'ur rashidun to guda shidan nan kuma su suke bin su wato a daraja su ne masu daraja ta gaba sannan kuma sai a sake ɗauko kuma wasu daga cikin sahabban a ce daga suwa ne sai suwa ne sai suwa ne har a zo kuma sauran wato ainihin shugabannin addini waɗanda ba sahabbai ba za mu tsaya a nan insha Allah sai sati mai zuwa za mu ci gaba da jerin wato falala na ainihin magabata ko sahabbai ubangiji subhanahu wataala ya fara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kafin mu fara karanta tambayoyi ana so a ji hankalin 'yan uwa musulmi akan don Allah su taimaka su ba yan agaji haɗin kai a musamman masu zuwa da abin hawa ana roƙon da su dinga ɗan ne fakin yan agaji za su dinga nuna musu inda ake fakin <clears throat> nesa da masallaci a da kuma wanda suke zuwa da ɗan wani ko masu zuwa da kafa ɗin ko wanda yake zuwa da wani ko kunshi ko leda saboda yanayin da muka samu kanmu a ciki da Allah mutane su ba yan agaji haɗin kai ana yin hakan ne ba don neman kuntata bayan Allah ba face saboda dai ya kare lafiyar mutane duka dai muna gon Allah subhanahu wataala tsare mu shine mai tsayawa baki daya amma mutane da Allah su ba yan agaji haɗin kai ba za su yi haka ba ne to don musguna mutane ba sai dai don kokarin dai a kare rayukan jama'a Allah subhanahu wataala ya mai kiwo a mai tambaya na farko yana cewa malam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa ya salla wa ya mishi wanka wa ya mishi littafari sannan wa ya sallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah a waɗanda suka yi wa matsala ta sama wanka da ya rasu su ne wato iyalin gidansa ma'ana yana nufin alul baiti hanyinsa sai dina ali da abbas su suka yi musu ainihin wanka akwai na ukun na kasati na sunansa ma'ana dai sa na jini su suka masa wanka don aisha radiyallahu anha daga ba take cewa da lais taqabaltu amri dabartu lama ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u da na san abin da zai je dawo wato ma'ana ta waka ce da na sani da ba wanda zai wanki manzon Allah sallallahu alaihi sai matansa saboda matar mutum za ta iya masa wanka bayan ya rasu kuma wannan din falala ne da su sai su samu wannan falalan to amma sayyidina Ali da Abbas da wani daga cikin iyalan wato danginsa su suka masa ainihin wanka waye masa sallah sahabbai gaba ɗaya da suka masa sallah ma'ana sallansa ba a yi jam'i irin wannan wanda muka saba ba liman ya wuce a gaba saura kuma a yi sahu a jama'a jama'a ne aka dinga shiga furada in wannan ya je yi nasa sai wannan ya fita wayannan su je su yi nasu fita manyan sahabbai suka shiga mata su shiga yara su shiga wayannan su shiga su fito a haka har aka gama yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah amma ba wani ne ya jagoranci sallan kamar yadda ake a salon wato ainihin jana'iza ba wato manzara ta sama ya samu khususiya a cikin abin da ya shafi harkan gawarsa da yawa wani abun an yi kappa kappa a kansa ne ya za a yi to sai a bada shawaran a yi kaza wa zai jagoranci sallah sai a ce to duk wani jagoranta kila za a ce shine khalifa kar abun ya da wani rikici kuma ana neman kuma a naɗa khalifa bayansa to sai a ce kawai a yi da ɗaiɗaiku sannan kuma da aka zo masa wanka nan ma suka yi tunanin to yanzu ya za mu masa wanka mu cire masa kayansa mu masa tsirara yadda ake yi wa sauran mamata wanka ko mu wanke shi a cikin rigansa sai suka kama shawara aka kasa tsaye da abu daya gaba ɗaya sai bacci ya ɗauke su bacci na daukan su sai suka yi mafarki dukkanin su cewa kar ku tsiraitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sa wanka a cikin rigansa shi kowa da ya farka sai ya faɗi ga mafarkin da yi sai aka masa wanka a haka rigansa na jikinsa tufafinsa na jikinsa da aka zo za a masa kabari aka ce shakku za a yi ko lahadu ma'anar shakku irin kaburburan mu da muke yanzu a tona babba a dan yi karami a tsakiya lahadu kuma in an tona babban sai a yi karami a gefe wajen alƙibla sai a tura mutum ta cikin kabari in ka leƙa ta sama ba za ka ga mutum din ba to lahadu za a yi ko shakku nan ma ana ta jariya ana ta shawaran ya za a yi sai wani ya to yanzu abinda za a yi mu bari tunda muna da masu tonon lahadu muna da masu tonon shakku duk wanda ya fara zuwa kawai ya je ya aiki ana nan ko sai ga mai lahadu ya zo sai zama ne shi ya fara zuwa aka ce to lahadu za a masa je to na kabari dan da manzo sai ake wal lahadu lana wa shaqqu li ghayrina wato lahadu din shine namu wato shaqqu kuma nonin mu ne in kaga an yi shaqqu to lahadu ba zai iya yi ba in kasa tana da laushi ba dama a fasa ainihin gifin alƙibla a sa mutum dole sai dai a yi shaqqu irin wannan kaburburan da muke amma in tana da tauri za a iya yin duka duka guda biyu ne to haka aka aka tafiyar da abun nan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gawarsa ana taka tsantsan ana shawaran ya za a ya za a yi a haka har aka gama saboda shi din ba daidai yake da irin sauran mutane ba ina fatan mun fahimta wannan kuma yake cewa malam menene sahihancin hadisin da yake eh, da yake ba da yake hana yin azumi ranar asabar ko oh, hadisin eh, hana azumi ranar asabar wato ba yana hanawa ne mutlaka mai yadda malamai suka yi taujihin sa kamar Ibn qayyim shi ya inganta shi kuma ya tafi akan cewa an hana ayi azumi ran asabar kawai ne kamar yadda aka hana ayi azumi ran juma'a kawai saboda haka idan da za ka yi juma'a za ka iya yin asabar in kuma kai asabar za ka yi lahadi to za ka iya yin asabar kamar ran juma'a ne ba ka yin azumi ran juma'a shi kadai sai in ka yi alhamis ko kuma in kai juma'an za ka yi asabar to haka nan asabar ba ka yin asabar sai in ka yi juma'a ko kuma in kai juma'an za ka yi azumi ranar lahadi don hadisi yana cewa in ma baka samu abun da za ka ci ba sai bawon itace ranar asabar to ka ci bawon itacen karka yi azumi amma yadda aka yi taujihin sa aka ba da ansa sa shine karka keɓance ranar asabar da azumi shi kadai kamar yadda juma'a ba an keɓance ta da azumi ita kadai sai an azumi wata rana kafin ta ko kuma yin za a yi bayan a sannan daga ƙarshe gyara ne akan ayan da aka karanta ranar lahadi wanda mun karanta rabbi ka da atete ne minal ilmi alhali aya din rabbi ka da atete ne minal mulki ne suratul yusuf saboda ka gyara ne gwargwadon abin da aka karanta wancan ranar lahadi kenan jiya a karatun kaduna street akwai wanda suka rubuto tun abin nan abin da takardu na neman addu'o'i na alkhairi kamar yadda aka saba suna sa cikin addu'a Allah subhanahu wataala biya musu bukatun suna alkhairi to ubangiji subhanahu wataala ya biya wa dukkan masu bukata bukatun su alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga dukkan fitintinu Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma adina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين mursalin walhamdulillahi rabbil alamin